je gun ku kwanta da mu ku dinga ba mu kuɗi gwara mu aza tallan gyaɗa akan mu mu dinga yawo da shi ba haka bane ki fahimce ni mana ba abin da zan fahimta idan kanwanka ce aka tare aka mata haka zaka ji daɗi Baka dai. Zai wasanni. Yawa ya kike a garin? Lafiya lau. Kai ga ki kyakkyawa zan kaɗe ɗaya budurwa da ke amma kina tallan gyaɗa haka? <laughs> Wallahi. gaskiya tallan gyada bai dace da ke ba wallahi tallahi. To me ya dace da ni? Kamata ki samu zankare da ɗayan saurayi kama na dinga ɗauke miki nauyin wannan tallan da ke. To an yi ma ba a saboda kaina nake tallan gyadan ba saboda iyayena ne. Ko? Sai na yi tallan gyada muke samun abin da za mu ci. A kake damu. Insha Allah ni yanzu ci gaba ɗaukar nauyin ki. Kamar nawa ke samu a tallan nan? Sai yanzu in na soya gyadan dubu biyu ina samun dubu ɗaya. sai ya ishe ni cefane ni da iyayena Allah sarki dubu uku kenan kake da mm. ni zan dauke nauyin ki yanzu insha Allah zan dinga baki dubu uku kullum saboda ina son ki kuma kina makaranta tun daga SS1 da kuɗin makarantar ya gagare ni sai kawai na koma tallan gyaɗa. Kin ban tausayi wallahi. Ni zan ɗau nauyin ki ci gaba da makaranta zan saki a private school. Na gode. A kake da an ba matsala yau kai ne wallahi kin burge ni. Zan dinga baki dubu kullun yau zan baki dubu goma ma saboda ki je ku dan fara cin daɗi a gida ke da iyaye. Na gode. Ba ma ina da wayoyi sosai kin gansa nan wayoyi na sun kai biyar zan baki daya. Kina da waya? Mm-hmm. a ah, to ba matsala yanzu mu shiga cikin gida sai mu tattauna ban gane ba sai mu shiga cikin gida sai mu tattauna an fara baki dubu goma yanzu da waya kamun kullun sai in dinga baki dubu ku sai mu je in ga gidan ku sai in dau nauyin subhanallah Allah ya min tsari da kai To waye me kuka ɗauki 'yan talla ne? Kun ɗauke mu kawai daga mun ɗauki talla zuwa gun maza muke yi? To a kan mu je gun ku kwanta da mu ku dinga ba mu kuɗi gwara mu aza tallan gyaɗa a kan mu mu dinga yawo da shi. Ba haka bane ki fahimce ni Ba abin da zan fahimta. Idan kanwan ka ce aka tare aka mata haka zaka ji daɗi? Ah. To shine kake wa kanwan wasu. A gaya muku a sarran mu muke ɗaukan talla muke ɗaura a kan mu? Dali saboda iyayenmu muke kuma saboda mu kare mutuncin kanmu. in ba don idan ba don kare mutuncin kanmu da altiti za ku dinga ganin mu amma mun gwammaci mu daura talla a kan mu yi sana'a da mu je kattin banza suna kwanciya da mu suna ba mu kuɗi Assalamu alaikum salam ya kake ya aiki lafiya da Allah dan ban nan baka nan baka zaka dan bani kamar kin san abin da zan tambaye ki kenan a'a to ai ina ganin saurayi ya tsaye da ni ma neman nema na fito nema nake haba To da haka kuke bajan aji ai da tuni kun awo. A ina ina jan aji garin kallon ruwa kwaɗo ma kafan baya. Yanzu ta yanzu lafiya lafiya. A'a ai. Yawa me sunanka? Sunana Abdul. Sunana Fatima. Masha Allah. Yawa na ci mun gida na haura saman unguwarmu na siyan na ce. Kafa yanzu da yake tuni bunna. Na gode. Yawa na gode. A ti cin cin. Me cin cin? Zo. Wannan me yake sayawa ka kamar alale? Dan wake ne da mai da yaji yanzu ba ma ni. Dan wake ne da mai da yaji. Dan wake kuma? Eh mana. Wannan ne yake kama da dan wake? To baka kare mai kallo bane Malama ya ya ina ganin abu kamar fanke kuma kice dan wake da mai da yaji. A ba fanke ba ne. Menene? Alale ne. Alale? Eh. yake gayan bakaken magana ne. Don na gama farashi za ka yi. Ni ma ne, ai sai ki tayare ni. Me yasa ka fito da zanin goyo ba? Bakai na cincin ne ai ashe idan ka yana gani to amma kuma ai sai ke mun magana mai daɗi ni matambayi an ce ai baya bata No no ne hamsin hamsin wannan ne eh. yan fice fice nan wayan nan yan fice fice ba matsala bari na ji zan siya alasa da ya ya soyi sosai da ruwa muka dafa wallahi dai kai hakuri eh, eh. bai da tauri amma dutse ne da iya hankali sai ya fasa ma kwara dutse kuma wannan nan amma dai ke baka luwa ce ko gaba da baya me yasa baki fara sana'ar nama ba yadda yake gaso maganganu haka da yake an rufe kwatan garin mu shi yasa to da ma testin ne you will be arrested kuma na tsana na ji bai mu yadda nake cewa Allah kawo kasuwa Ban gane ba. Wanda na ci ɗanɗanawa ne ko mai yanzu Wallahi idan baka bani kuɗi sai na bubburma ma wuƙa na rantse saboda ku nake yawo da shi dama. Ƙaramin dan iska bani kuɗi na. Muje. Muje nan sai fita. Fita. Matsiyaci kawai me ake da irin wannan namijin? Dan Allah ki haƙuri. Ka ɗauki jakanka ka bar gidan nan. Ina da gidana ne ko? to sai ka fita ka bar shi wallahi dan Allah ki hakuri ki kara min lokaci baka ciyar da ni baka ka shayar da ni komai ni ne I'm very stupid I'm very foolish ajiya wai me ke faruwa bari ki ji ni ne girki ni ne nemo kuɗi ni ne biyan kuɗin haya ko to wallahi yau sai ya bar gidan nan Hajiya ai hakuri zaki mijinki ne fa kin san maza yanzu wahala suke idan kika kora shi na naki samu wani. Ina da kuɗi na zan iya auro wani. Okay oh. Dan Allah ki yi hakuri mana. Wallahi ba za ka zauna ba na gaji. wallahi ba za ka zauna ba. Kana so na? Kana so za ka iya zama da ni? Eh. Yawwa dama aka ce wai na daɗe ban yi aure ba ana zagira kuma ake ce ba zan samu je ka kalla ka zaga shi daga sama. Idan kana so ka iya zama da ni mu je ɗaki na kawai kaga gobe sai a ɗaura mana. To ba ma. Ban gani. Ina za ka je? Wallahi ba ki ba. Ba inda za ka je koma. Eh? Ke kin isa? Kin isa ba ki son shi. ka bi ni muje a wallahi ba ina zai je ni muje eh? bin da zaka yi ba za ka wuce ba ka zo ka za ka bi ta ne dauki ɗaya ka jijjiga an ka za ta koma apple haba da gaske apple eh kai daya sai ka biya a sai gyaɗa mai sirri ka ɓare ka ga biyu ka murza ka ga hudu ka watsa ka ji garɗi gyaɗa mai sihiri a gyada mai sihiri ka ɓare ka ga biyu ka murje ka ga huɗu ka watsa ka ji garɗi ‘yan mata bismillah barka dai yawa barka yawa me wannan ke siyarwa kuli ne what kuli ne muka murza shi aka sa a leda kuli ne haka mm. malama ya za ki raina mu in ji kina gyada mai sirri ka tauna ka ga biyu kamar je ka ji me me shi wannan ne kuli kuli ashe ka ji to ai tambaya nake suyar wace gida suyar bahalmaliya ce karshen eh? teku a can muka soya bahalmaliya kuma eh ni fa kwastoma ne ai sai ki tarere ni ko ka fito da zanin goyo eh? ka fito da zanin goyo ke za ki goya ni to ba tarere a kake bukata ba a'a ni ba irin wannan nake nufi ba ni fa siya zan yi naji kina gyada mai sihiri shi yasa ma na kira ki daga cikin tana sihirin sosai ma to menene sihirin ta Dauki ɗaya ka jijjiga a ninka za ta koma apple. Funka! Da gaske. Apple? Eh. Kai? Ɗaya. Sai ka biya. Sannan zan ɗauka nawa ne? Ɗari biyar ne. Ɗari biyar? Eh. Gyaɗa ce ɗari biyar? To kai a matsayin apple zan sai dama da ita. Ka siya zan yi wannan da gaske nake yi. Ta, ta soyi gyaɗan nan ko kuwa? Wallahi a cikin ruwa yanzu na tsame ta matsa ma kar ta fantsale ka. <laughs> amma dai ke baka nuwa ce ko gaba da baya ma haba wannan wannan irin bakaken manganu da ke gaso ma haka to na kan a fara ci zaka yi nawa ne dai gaskiya ni siya zan yi dari dari ne naira dari dari mm. masha Allah <laughs> eh to na siya ba matsala kawo account number ki sai in tura miki what na siya kawo account number in tura miki kuɗin naira ɗarin ce zaka tura ma account zamani ya ci gaba yanzu muna cikin digital ne da yake gidan ni tura ma na yi okay baki da account ban da ita baki da shi to kin asara ba za tsaya wallahi sai ka siyi gyaran nan a gyaran naira ɗari ne zaka ce ina da account number a cbn ne gare ni a nan zaka tura shi a wajen shahararrun magungunan mu da muka saba kawo muku su a kullum to na yanzu fa ya bambanta da kowane lokaci mun kawo alawa na maza sannan muna da manpower mai suna biji-biji sannan kuma akwai maganin basir maganin sanyi sannan akwai maganin ulcer akwai maganin hawan jini typhoid malaria ciwon siga sannan muna da magani da ya shafi mata matsalan mata da sauransu duk mai buƙatar wannan maganin zan saka namba ba jikin wannan bidiyon sannan idan ka san ba siyan magani za ka yi ba kaka kira mu don girman Allah kaka kira mu sannan kuma kaka mana magana a WhatsApp sannan sai ka tura kuɗi muke tura ma magani a duk inda kake na gode sosai